إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi da ganin daman shi gashi ya sake kaddara mu a wannan yini na 29 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1443 wanda ya daidai ga uku ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya domin ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam littafin babban malami Al-Hafiz taqiyuddin abdulgani bin abdulwahid aljama'ili almaqdisi alhambali rahimahullahu ta'ala wannan shine zama na hamsin da tara cikin jerin karatu da muke gabatarwa na wannan littafi mai albarka zama na hamsin da tara wanda zai zo ne kamar yadda muka fara karatu a cikin kitabul hajji littafi da yake ɓangare da yake bayani akan hajji da a cikin wannan littafi daidai babi na tara za mu tashi daidai babi na tara inda malam Allah ya rahamce shi Allah ya gafarta mai yama suna da babu tawafi wa adabu babi da zai bayani kan ladabbai na tawafi da tawafin da kansa babi da zai bayani akan tawafi da ladabbansa malam Allah ya rahamce shi Allah ya gafarta mai ita alhadisu al'ishiruna ba da almiyatai hadisi na ɗari biyu da ashirin. an umara radiyallahu anhu annahu ja'a ila alhajar aswadi faqabbalahu wa qala inni a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu rasulallahi aw annabiyya sallallahu alaihi wasallama yuqabbiluka ma qabbaltuka wannan hadisi wanda malam ya kawo mana shi a wannan babi mai albarka babi na tawafi da lalubbansa hadisi na 220 hadisin khalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na biyu Umar dan Khattab Allah ya ƙara mushi yarda annahu a ila hajar al-aswad Umar radiyallahu anhu ya zo yana aikin hajji. sai ya zo bakin dutsen nan bakin dutse faqabbalahu sai ya sumbaci dutsen hajar al-aswad bayan ya sumbace shi faƙala sai yake cewa inni la'alamu kai dutse yace kai dutse ka sani na sani fa annaka hajarin kai dutse ne kawai ya sumbace shi ya ce dutse ka sani na sani cewa kai dutse ne kawai la ta durru wa la fa’u ba ka cutarwa ba ka amfani ba wani cutarwa da kake ba amfani da kake walaula an ra'aytu an-nabiyya sallallahu yi wasallam ka ma Ya ce wallahi in ba don na ga annabi sallallahu yana sumbata ka ba da ba zan sumbace ka ba in ba dan na gama manzo Allah sallallahu yana sumbatar ka ba da ba zan sumbace ka ba dan uwa wannan hadisi hadisi daya wanda yake dauke da darasi dubu musamman a irin wannan zamani namu a irin wannan lokaci da muke rayuwa bari dai mu karanta ma'anar hadisin a dunkule hadisin nan yana karantar da mu cewa wajaje wajaje da lokuta da sauran ababe wajaje da lokuta da ababe ba sa zama wa'ansu ababe masu tsarki masu girma wanda su da kansu zai zama girman su ya kai wani girma dalilin hakan mutum zai yi abin da yake nema na albarka ko kaza sai dai abin da shari'a ta shar'anta mana waje duk yanda kake ga girman shi da kyawun shi ba zai zama mai falala ba ba zai zama mai daraja ba sai idan shari'a ne ta darajar tashi. haka kuma lokaci duk yanda mutane suka taru suke kimanta shi lokacin wajen nan wannan lokaci rana ce ko yini ne ko sati ne ko wata ba zai zama ba mai wannan daraja in ba shari'a ba ce ba ta kiraya don haka ne a wannan hadisi umar radiyallahu anhu ya zo wajen dutsen nan hajarul aswad wanda asalin shi aka ce farin dutse ne kamar da masu Allah ba da labari ana cikin hajji sai ya zo ya sumbaci wannan dutse ga mutane nan sabin musulunta dan kar su gani su ga umar khalifa ya sumbaci wannan dutse su ce a ah, wannan dutsen kaza ne sai umar radiyallahu anhu domin ya ya musu shubaha sai ya bayyana musu ya yi magana da dutsen ya karantawa dutsen ya ji da kyau ya ce kai dutsi, ji da kyau na san kai dutsi ne Dutsi ne kawai ba ka cutarwa ba ka amfani haka ne kuma abubuwa da yawa nawa ne yau abubuwa mutane muke ɗaukan su a matsayin wa'ansu abubuwa da su iya cutarwa ko amfani alhali kuma na malam ja'afar yake cewa tsumma kesu da yake saman jibji za yi ba da tsoro a kansu kaga mutum ya ɗauko wata ƙatuwar riga yana ta ɗaya yana takawa ji ana tsoron shi kadda ga mai malam mai gobe da nisa mai kaza kai ka leme shi wata shekara a cima shi ma ya mutu kenan banza ne dama ba abin da yake ba abin da yake yi wannan ya kamata kowa ya kore wa zuciyar shi tsorace tsorace nan da aƙidun banza don ni na ji ban gani ba ni na ji ban gani ba akwai waɗanda suka gani ‘yan uwa da yawa mutane suna nan ana hauda su saman kura su biya a hauda su kura wai idan ka hau kura duk abin bakin duniya ba zai kama ka ba ko an maka baye ba zai kama ka ba ka ‘yan uwa idan muka tafi da imaninmu irin maguzanci wanda aka bar shi shekara ɗari baya mai da kawunan mu rinka komawa baya maguzanci da an bar shi an fita mutane sun waye kaga mutum kana ganin shi da kima kawai ga shi an ɗora shi saman kura ya ji ya biya kuɗi an ɗora shi saman kura Abu malam abu malam wace kura kuma manyan mutane aka ce kawai ga sunan aka fara aka fara an bauta mun sunan an sun mutane wanda da malam ya ce <laughs> ina ganin su manyan mutane a ce kawai hukunku ne kawai suka ji aka ta ɗora saman kura in ka hau don kura ka yi hoto ya yi. sai eh, ka bar tarihi amma da aqidar cewa wani abun wai zai kare ka wani magani kaza wannan gaskiya wannan da mutum ya binciki imanin shi ka binciki imanin ka shirka shirkan na ɗan uwa wallahi mu kiyaye ta girmama abubuwa da kai su fiye da matsayinsu yana hallakar da mutane shi yasa Umar yake cewa kai dutse na san fa kai dutse ne dutse kake kawai ba komi ba kaga idan hajarul aswad za a kalle shi a ce mai dutse kake kawai ba komi ba to menene kuma yake da wani abu wanda wani dutse ko kaza mutum ya ta kan shi wahala yana ta tsoratar da kan Ya yace in ba ma dan na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbace ka ba ibada ce wanda na ga manzon Allah yayi anan domin in kokayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yin yanda manzon Allah yayi wallahi ya ce da ban yi da ban sumbace ka ba da wuce ka ma wanda yi wannan imani sannan kuma ko da baka so idan aka cewa manzon Allah ya yi ko ya faɗa dole ka sallamar ko da baka so ko da baka so idan an cewa manzon Allah ya yi ko ya faɗa to dole ka sallamar wannan shi ne. sannan kuma kada ka kirkiri wani abu da ibada da son ranka ka aikata ra'ayinka ko kuma dan yi tunani kawai kaga abu yana da kyau ka aikata idan ka yi ka zalunci kanka to kun ga wannan hadisi na Umar radiyallahu anhu ina waɗanda suke zuwa Makka idan suka rungumi tsumban Ka'aba ma hada hada banda suke za su yi zo su rinka ciro kyallen Ka'aba sai ana tattarewa haka da ho aka ci mutane da reza fa za ka ga mutum ya je waye yanko kyallen Ka'aba ya zo ya rinka jikawa yana maganin bakin duniya yana waye komi jama'a mutane sun haukace kawai an bar Allah dole komi ya ce ma yana magani komi sai wani ya zo ya zamna ya ce na ba da maganin kaza sai ka je ya rinka kulla muku tutun awaki kuna zuwa kuna ji ga kuna ji yau maganin ku ne komi kowane ya zo da shirme shi ku sai imani da shi masu wa'azi ne dai wanda su karanta muku Allah ya ce manzon Allah ya ce su ne abokan faɗa su ne bakwa saurarawa amma duk wani shirme wai mutum ya ba da kuɗi a cutar da shi a cutar da shi a lafiyar shi a cutar da shi a addini shi Allah ya samu dace abinda za mu ɗauka a cikin wannan hadisin yan uwa hadisin nan yana nuna muna ashe abu ne wanda yake tabbatacce a shari'a sumbatar hajarul aswad abu ne wanda shari'a ta tabbatar da shi idan mutum ya je hajji ya samu daman haduwa da hajjar aswad babu komi tsakanin shi babu nisa bai yi rikici ba bai yi kwada ba bai tuture mutane ba kawai sai ga shi ga hajjar aswad to ya sumbace shi kenan muka ce kadda ya zama cewa akwai mutane ka tattaka mutane ka je ka sumbata idan ga haka ka saba ya zama babu komi tsakaninka ga kai ga hajjar aswad ka samu dama to kadda ka wuce ka sumbace shi abu na biyu ka sani sumbatar da za ka mai bai ƙara bai amfanarwa bai cutarwa sumbatar ka da shi bai amfanar da kai don ka sumbace shi shi kenan ka ce daga yau kai da wuta ba za ta shahe ka tunda ka sumbaci hajjalar aswad ko kuma tunda ka samu sumbatar hajjalar aswad to bakinka miyonka gaban nan kamshin turare za su rinka yi ka zo ka rinka tuhama mutane suna shafawa a jiki duka wannan abubuwa babu su hajarar aswad dan ka sumbace shi bai cutar da kai bai amfani da kai sai dai kawai ibada ce mai zaman kanta sumbata shi ibada ce mai zaman kanta wadda aka same ta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibada ce mai zaman kanta wadda aka samo ta daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abu na gaba ibada da muke yan uwa a ƙarƙashin wannan hadisi za mu fahimta abubuwa ne waɗanda mutum baya yin gaba gari. ibada ba ka tsarawa kanka abin da ka ga dama ba ka shara'anta wa kanka komi sai abin da Allah ya shara'anta ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maka bayani kenan wannan yake nuna mana ashe ibada mutum bai tunani da hankalin shi ko mutum ya yi tunani da ra'ayin shi kawai don ra'ayin shi ya bashi kawai ya yi ko idan ra'ayi shi bai bashi ba ya kore kamar yadda dai muke gani a su sosai mutane kawai wani ya yi karatu ya littaye wani da ra'ayin shi kawai ke kore a ballanta shirme ne mutane za su fada cikin hatsari wallahi ana cewa manzo Allah na ce mutum yana cewa shi bai rai da kowa ya gani to shi addini bambancin addini ke duk wanda ya magana da malaman ahlus sunna da malaman ɗariƙan da malamai shi babu wani wanda ya zo ya a ilimi kawai kowa ƙwallon ka kawai zahin kai kawai wai da nuna da ƙarya kawai mutum yana nuna cewa yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi zantuttukan shi ka bi abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsaya idan aka ce manzon Allah za ka tsaya kai, ka bi bibi wannan dalili wannan shine shine shine hankali hankali ba zahin kai bane ba ibada abu ne wanda baya kasancewa da ra'ayi ko kuma da cewa abin ya maka kyawu ba daga haka ake samun ibada ba a'a ibada ana samo ta ne addini ana samo shi ne daga wajen Allah subhanahu wataala wannan kuma ƙa'ida ce mai girman gaske a wannan addini mai amfani duk wanda ya rakito wani ya shi addini yana ta faɗi tashi sai ka tambaye shi daga ina ka samo shi idan ya samo mata zama a alkur'ani ko a sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan kai ma sai ka bi shi ku tai idan ya fara kame kame fa shikenan ka bar mai kayan shi ka bar mai kayan shi ibada ba a yin ta haka a kwallanka a mulanka ibada ana yin ta ne ƙarƙashin alkur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani yanzu wani magana tana tana bakanta mai rai kai hakuri idan mutum bai bi alkur'ani da sunna manzo Allah ba zai bi ba abin da ya kawo rabuwan kai da rishin jituwa tsakanin musulmai shine face bin ra'ayi barin alkur'ani da sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gehe wannan kuma za mu same shi a cikin magana ta Umar radiyallahu anhu da yake cewa yace in ba dan manzo Allah ya da ban yi ba ko da abun yana ga cewa shi a wajen shi zai ga bai mai ba to idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bai da magana abu na gudu karkashin wannan hadisi akwai abubuwa da dama waɗanda amawa gama garin mutane suke wahame shi suna aikata shi sai ka gani wani lokaci a mutane suna ɗauka shi kamar gaskiya ne tunda an saba na saba ba shi bane addini mu sani cewa al'ada ko na saba ba shi bane addini ka yi ƙoƙari addininka ko da abu ka saba da shi idan ya bayyana ma abin bai da tushe to kai watsi da shi abu da gaba aikunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna daga cikin sunnonin shi Za ka ce wani aiki manzon Allah ya to yana daga cikin sunnoni wanda ya zama wajibin mubi ba wani aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za mu ce wannan a manzon Allah kadai ne ya yi, sai idan dalili ya tabbatar mana ce wani khususiya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan aiki ya zo dalili bai zo ba yace na manzon Allah ka aini aka ce manzon Allah yayi kaza to wajibi ne mu ma mu yi ko mustahabi ko makamantan haka sai dai idan dalili idan ya ce mana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadai ne akwai su kuma akwai irin wannan yana faruwa kamar auren mata fiye da hudu ko Allah ya gaya da wannan shari'a ce ta manzon Allah shi kadai banda mu ta manzon Allah ne shi kadai banda mu to he mu tsaya haka duk abin da shari'a ta ce mana wannan na manzo Allah ne to shiga amma duk aikin da manzo Allah ya yi idan shari'a ba ta ce na manzo Allah kaɗai ba ne ba to hada mu a ciki <coughs> abu na shidda idan ibada ta tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala idan ibada ta tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala cewa wannan ibada Allah ne shar'anta ta to ko da baka iya gane hikimar ta ba to ka aikata ba sai ka gane hikimar ibada ba ka ce wannan ibada ni ban san me hikima a ciki ba ko da baka gane ba ka aikata wanda yake nuna ka ba da kai ka zama mai da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ka zama mai da'a da biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ibada idan ta tabbata daga Allah subhanahu wata'ala in baka iya gano hikima ba ba shi ba zai sa ka yi watsi da wannan ibada ka ce tunda kwakwalwarka ta ki amsa bari ka watsi da ita kada ka sake ka zama cikin haka kai ka zama cikin azzalimai Allah ya samu dace Alhadisu الهادي wal بعد المئتين حديثي ندري بيو دا إشرين دا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم هما يثرب إنه قد إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ير أن يرملوا أن يرملوا الأشواط الثلاثة wa an yamshu ma bainar rukunaini wa lam yamna'ahum an yarmulu al-ashwaqa kullaha illa al-ibqa'u alaihim hadisi na 221 hadisin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifin shi gabaki Ya ce. annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo tare da sahabban shi sun shigo garin makka sun taho faƙalar mushiriku da sai mushirikai suka rinka faɗawa junansu innahu ya ƙaddamu alaikum ƙaunin. ba da jimawa ba za ku ga su mutane sun zo ƙad wahanathum huma yathriba za ku gansu duk cututtuka na garin madina ya raunatar da su sauran cuta ne sauran annoba ne annoba ta kai su cuta ta kai su yunwa kaza za ku ga wasu mutane ragwagi da kaza da manzo Allah ya ji labari fa amarahum annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce masa sahabbai to idan muka shiga an yarmulul asu ashwaqa thalatha manzo Allah ya ce mu je da gudu da gudu in muka fara muka fara tawafi manzo Allah ya ce mu yi da gudu da gudu irin ba a zabga da gudu ba aka ce sassaka ko kafafuwan ba a kai su ne irin gudun sozawa ba a ɗaga ƙafa a nesa kuma a rinka tahiya a tare ana bugawa da ƙarfi wanzu Allah ya ce ina aka kewayo tsakanin rukunin yamani zuwa rukun na ɗaya wanzu Allah ya ce sai a ku dan tahiya idan aka kuce nan kuma aka kewayo sai a fara kuma gudun nan a kewaye na uku manzo Allah ya ce yi haka walam yamna'ahum an yarmulul aswata kullaha ba abin da ya hana manzo Allah ya sa su su yi duka a yi tsawafin gaba ɗaya haka nan illal ibqa'u alaihim sai dai manzo Allah ya tausaya musu ne yana tausaya musu kada a yi hakan ya zama kuma an cutar da su amma tashin farko dai manzo Allah ya ce ai haka ne ma'anar wannan hadisi yan wa a dunkule a shekara ta shidda bayan hijira ga waɗanda suke karanta tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za su ga manzon Allah ya taho garin Makka ya zo ya umara ko a shekara ta shidda bayan hijira wanda ake cewa yaƙin bai'atul ridwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tare da sahabbai masu yawa Quraishawa kafirai na garin Makka suka fita domin su hada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiga garin Makka abin da ya faru ya faru a ƙarshe aka yi sulhu aka yi sulhu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan wasu sharuɗai daga cikin sharuɗan cewa manzon Allah ba zai umara a wannan shekara ba sai wata shekara ya zo ya yi umara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka raida kuma idan aka zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zamna kwana uku ne a garin Makka kare shekara ta bakwai da ta zo shine aka zo umratul qada umara ta ramkuwa mushrikai sun san shekarar nan su manzo Allah za su zo dan kada su bari mutanen su wawaye bari su daukewa wawaye hankali sai suka ce yau wannan shekara akwai wa'ansu mutane raunanu waɗanda cutar madina ma duk ta lalata su ta ƙare su wa'ansu mutane waɗanda ba kowa ba irin hakan nan suka ce kad wahalathum ai bi ma'ana adhafatuhum cuta ta Yathriba suna ne da ake gaya ma garin Madina Suta na garin Madina duk ta yi da sasu za su zo muku gugansu duka a gaje da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan zancen nasu sai ya ce ma musulmai to bari mu maida musu magana su su ji haushi tunda suna so su gan mu a gaje su yi dariya to maimakon su yi dariya bari su yi kuka su ji haushi sai manzo Allah ce idan aka shigo aka fara za a fara dawafi to ayi gaugawa ba gudu sosai ba kuma ba tahiya ba a hankali idan aka zo tsakanin rukunul yamani da rukunin da addakwai hajarul aswad na an kewayo wani waje wanda mushrikai ba sa gani tunda su suna can a saman jabal qaiqa'an saman wani dutse da ake cewa ƙai. aikan suka tsaya a sama suna kallo to idan aka kewayo ta ganin ba su gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to idan muka kewayo inda ba su gani sai a yi dan tahiya idan da an jiwo inda suke tai sai a sai a fara tahiya da gudu sai ya zama mushrikai su zo sun tattaru an hau dutse a kalli ragwagi ana shigowa sai suka ga musulmai gaba ɗaya an kama dab dab dab dab ana tahiya suka kalla suka kalla suka kalla ba suka ce ka wannan bareyi ne suka zo ne <laughs> ba mu ga gajiya ba a jikin wa'annan mutane akwai ƙarfin gwiwa a wannan mutane sai bakin ciki ya ɗauke su waɗanda suka turo su domin su gani su ji daɗi sai kuma baƙin ciki ya koma zuwa ga rayukansu sai wannan kuma ta zama sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a duk lokacin da ka zo ka tsawafi sai ka yi wannan kai ba kana yi bane ba a lokacin domin mushrikai su danka su ji haushi domin me za ka yi domin tuna wannan rana da mushrikai suka shirya makirci ya koma a kansu kuma da kokoyo ga mutane magabata waɗanda suka ba da rayukansu domin wannan addini da kuma kokoyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin komi da kuma tuna irin haƙuri haƙuri da mutanen farko suka yi mazan jiya akan wannan addini da irin ai gwagwarmaya da suka yi domin kare wannan addinin da ɗaga tutar karmar gaskiya Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta ka ya zama wa'annan su ne yanzu kai ma kake kokoyo to idan ka zo irin wannan waje sai ka yi irin wannan aiki nasu wannan shi ne hikima ya ruwa a wannan hadisi za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi sun yi gudu-gudu lokacin da suna tawafi suna tawafi suna sassaka irin gudu kuma ba gudu gaba ɗaya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a ƙarshe kewaye guda hudu na ƙarshe manzon Allah ya ce su yi a hankali saboda tausayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu ya tausaya musu in ba haka manzo Allah ya ce ai gaba ɗaya kuma da sahabbai za su yi sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kamar kaman ni da kai bane ba Allah dai ya datar da mu da kokoyen su amma tabbat ni da kai ba mu kai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan su sun yi gaba sun yi nisa wajen bin addinin nan sau da kafa kenan yin wannan mustahabbi ne a duk lokacin da aka zo ka zo yin tawafi na farko to mustahabi ne kai wannan ya zo a cikin sahihu muslim kana zalika idza tafa at-tawaf al-awwal wannan manzo Allah yana yin shi ne idan yayi tawafi na farko manzo Allah idan aka zo yin tawafi na farko tawaful qudum a lokacin ake wannan gudu abu na gaba a wannan hadisi za mu fahimta ashe ba a son mu rinka nuna kasawa da rauni gaban makiya in na ce makiya ina nihin makiya addini kafirai ba a so musulmai ku rinka nuna ku masu rauni ne kullum masu kasawa gaban kafirai ku da su kullum su ne ubannin gidanku su kuma abinda za su bukata a gare ku duk lokacin da ka gani kun maida su wani abun bautanku kuna meka musu hannu su kaɗai kuke ji idan kuka tashi shirya wani abu sai nasu to su kuma nema suke yi ku kafirce ba za su tsaya ba cikin abin da kuke gani na sama-sama ar ne zai zo ya kashe ka ya kwaci dukiyarka wallahi duka bai yi ba wanda ya bari yake so ya zama kafiri walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum sam sam ba za su samu salama ba ba za su samu kwanciyar hankali ba su raida da ku har sai kun bi tafarkin ku waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a burin suku ku kafirce kamar yadda suka kafirce ku zama daya kuma duka abi a taru a lalace don haka to ba a son musulmai su zama masu gwada rauni gaban arnawa musulmai su rinka nuna isa da wayewa da ci gaba a duk lokacin da suka haɗu da makiya domin makiyan su ji baƙin ciki idan suka ku cikin kasawa daɗi suke ji idan suka ku cikin kasawa daɗi suke ji to idan suka gan ku a cikin rishin kasawa fa sai su ji haushi dama Allah ya yaba sahabban manzo Allah sallallahu cewa yanda suke rayuwa ga tausayawa junansu Allah ce liyughiza bihimul kuffa suka su sahabban manzo Allah sallallahu domin kafirai su rinka haushi idan so gan su rinka jin haushi amma yau musulmanmu subhanallah musulmi kawai ka kyale shi kafir kafiran sun san sun gama da mu sai dai wa'ansu 'yan kaɗan daga cikinmu Allah subhanahu wa ya kare mu ba wani bakin ciki da ya saura je duk ta ga kowane hanya sun mamaye mu ta ga ko'ina ta ga ko'ina sun mamaye mu sun ci galaba a kawunanmu sai dai idan za mu tashi mu falka sai dai idan za mu tashi mu falka abu na gaba hikima akan yin hakan kamar yadda muka ga tuna mazan jiya salafus salih mutuna magabatanmu na kwarai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yanayin ibadar su lokacin haji bayan Allah ga umararsu ta farko a addini sun zo an so a ga a ga kasawansu suka ce to ba a jikinmu ba ba mu zo nan ba domin ku ga kasawa suka nuna ma mutane cewa su ba a kashe ba suke kuma a shirye suke a koda yaushe to haka sahabban maza Allah duk lokacin da kai sai ka tuna su ka musu addu'a ka tuna irin yadda ibada su ta kasance kai idan kai za ka yi kokayo ne da irin ibadarsu su haka ma wajen jefa dutse haka ma wajen kowace ibada da zaka a wajen hajji sai zama irin nasu za ka yi ka yi irin nasu abu na darasi na gaba cewa wannan gudu-gudun banda mata banda mata mata idan suka tai su a tafiya za su yi saboda su mata duk wani abin da zai sa mace suturar ta ta bayyana to addinin musulunci baya marhaba da shi kaga mace idan ta zabga da gudu kaga an samu matsala ko idan mace za ta zabga da gudu an samu matsala to don haka duk abin da zai sa mace suturar ta ta bayyana to ana so mace ta kiyaye shi balle mace ta je ta shiga eh, tsayirere jiya na ga wani dan uwa ya rubuta saman facebook ya ce yanzu an ida kokowa so suke shekara ta baɗi da za ta zo ya zama cikin mata su nemi kotarsu a cikin 'yan kokowa su ma a sayo nasu yace. ce tunda komai suna da kota ko cikin 'yan kokowa ma ya ce sai a rinka sayo hada mata su ma su rinka yi to ba ƙaramin ba karamin aikin mutanen bane ba wallahi ka gani an tsara shi ko kowa mata ba ƙaramin aikin su bane ba to duk wani abu wanda zai sa mace har mace ta yi kokowa an <laughs> shiga an ga uku an lalace balle mace tana ta mace ta rinka balo kwanakin baya mun gani ai aka yan Nijar sun ji an musu ci 20 da banza ko da nawa <laughs> aka musu su da arnawa Cote d'Ivoire musulma me ya kai ki daidai ne abin su ji haushi wa an suke ce ma ai sawa ali <laughs> kaji wa kaji munafikan Allah wa suke zuga su duk da haka maimakon su ji haushi su daina su ce sun daina a ce ta wannan ba nan a daina tunda dai ba mu iya ba wa suke zuga su wai duk da haka eh sawa ali dama haka ne ake fiti ta fiti kaji munafiki <laughs> don haka mu kiyaye wannan abs da ake a yakul ai matsala ne mata amma girki ake koya musu wani kunu mata nawa ne a turazan ko kunu ba su iya ba Allah dama kunu ake koya musu ko dan wake abu na gaba wannan gudun nan da ake yi na farkon zuwa ɗawafi idan baka samu daman yin shi ba a cikin kewayenka na uku na farko to kakka rama shi ba za ka rama shi ba saboda ni saboda shi wannan sunna ce kuma ta wuce ka ta wuce ka kada ka ce to a cikin kewaye na hudu na ƙarshe za ka yi kakka yi in dai baka samu ba a na uku na farko nan to shikenan ta wuce shikenan lokacin ta ta wuce wallahu ta'ala alam الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين حديث ندري بيو دا عشرين دبيو عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استسلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط حديث ندري بيو دا إشرين دا بيو حديث عبد الله بن عمر الله يتارى مسير دا yake cewa ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na ga ma'aikin sallallahu alaihi wasallama hina mu makkata lokacin da ya zo makka domin yin aikin hajji taslama idan izas talama arrukun al idan manzo Allah sallallahu ya taɓa rukun al-aswad idan manzo Allah sallallahu ya taba rukun al-aswad awwalu ma ya yatufu farkon tawafin shi idan ya fara to ya hubbu salasat aswatin manzo Allah yana yin shi da irin gudun nan da muka gaya. sauri mai kama da gudu da shi manzon Allah yake kewaye Ka'aba su uku tukun sannan sai ya ci gaba da tafiya. Abdullahi dan Umar yake cewa ya ga manzon Allah sassa idan ya zo lokacin da idan ya sambaci Hajar Aswad idan ya fara ko ya ya taba Hajarul Aswad idan ya fara to manzon Allah sallallahu alaihi yana farawa da gudun nan sauri mai kama da gudu so uku idan ya kewaya shikenan sauran sai ya ci gaba wannan hadisi abdullahi dan umar allah ya kara musu yarda shi da ma'aifin shi mun gani a can baya ma abdullahi dan umar yana daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama irin waɗanda suka yi kwaɗayin ganin komi ya manzon allah duk kaga a can ma lokacin da manzo Allah ya shiga Ka'aba mun ga hadisin Abdullahi dan Umar ko yace shi ya fara lekowa ya ga mi manzo dan ya ji mi manzo Allah yi din ya ji mi manzon Allah yi to Abdullahi dan Umar haka yake an san shi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu da irin wannan bahasi neman komi ya manzo Allah yake to anan yana nuna mana yanda manzo Allah yake idan ya shigo ya zo ga cikin Ka'aba farkon abinda manzo Allah yake yi bayan ya taba Hajarul Aswad manzo Allah yana fara tawafi ne da sauri mai kama da gudun nan ya kewayo wanda wannan tawafin nashi kewaye guda uku nan duka haka yake inji Abdullahi dan abin da za mu ɗauka a cikin wannan hadisin kenan wannan yin hakan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a cikin kewaye na uku na farko kamar yadda muka gani a wani a wani lokaci tawaful qudum tawafi na zuwa na lalimar lokacin da kaje na farko tawafin ka na farko da za ka yi to a lokacin ake so kai haka sauran tafiyan ka guda hudu da za ka yi to su kuma ba a yin gudun nan ba a yin sauri mai kama da gudun za ka yi tahiyya ka adi tahiyya kare yadda kake haka za ka yi ka kewaya ɗakin ba kamar yadda muka gaya da za a ce a na uku nan baka samu damar yi ba to sunna ta barka ba za ka rama ba wannan kuma sauri mai kama da gudun nan a cikin al'amari na tsawafi fi'ili ne aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ya aikata a lokacin umara haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata a lokacin haji kaga da a ce ma wani zai ce a ai da can manzo Allah sallallahu ya yi shi ne domin kada a su nuna rauni gaban makiya to haka manzo Allah da ya dawo ma a na biyu gashi na Abdullahi ibn Umar yana nuna mana cewa manzo Allah ya haka sai ya zama sunna ce yanzu kaga sababin ya gusa amma kuma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tabbatar da haka sai mu ma mu rinka tabbatar da haka kada mutum ya ce yanzu ai makka ta zama garin musulmai ba sai an ba kafiri a manzon Allah ya yi haka bayan an samu an fatahu makka ma an duguza ka'a wannan kai a cikin ɗakin ka'aba manzon Allah da ya zo sai da ya haka abu na darasi na gaba shine idan ka zo ka sumbaci hajarul aswad idan ka samu dama idan ka samu dama abinda ka fara ka taba hajarul aswad ka taba hajarul aswad abu uku ne ko hudu idan ka samu daman sumbata shi da baki idan baka samu daman sumbata shi ba ka taba shi da hannu ka sumbata idan baka samu daman hakan nan ba ma ka nuna shi ka nuna hajar aswad da hannunka idan kuma ka samu daman taba shi da wani icce kuma ba za ka cutar da mutane ba kai ba za ka cutu ba da wani icce ka taba shi sai ka taba hajar aswad kamar yadda za mu zo mu gani a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Alhadisu salisu wal ishiru na ba da almiyatai ne, hadisi na ɗari biyu da ishirin da uku. An Abdullahi bin Abbasin radiyallahu an huma ƙala, ƙafan na biyu sallallahu alaihi wa sallama fi hajjatil wada'i ala ba'irin, ya stalimun rukuna bi mihjanin. Ƙafan na biyu sallallahu sallama fi hajjatil wada'i ala ba'irin, ya stalimun rukuna bi mihjanin. walmihjanu asan mahniyatun ra'asi wannan hadisi na ɗari biyu uku, hadisin abdullahi dan abbas Allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifin shi gabaki daya yace qafan nabi sallallahu alaihi fi hajjatil wada manzo sallama a hajjin bankwana da hajjin shi da yi guda shi shine kuma ake cima hajjin bankwana lokacin da manzo Allah ya wannan hajjin yayi tawafi ne saman taguwar shi manzo Allah yayi tawafi a saman taguwa idan manzo Allah ya zo jikin hajar rukunul na hajarul aswad yastalimu rukna bi mihjanin manzo Allah yana taba shi da irin wannan sanda wadda take da karkataccen kai sanda wadda irin ta karkata me ake ce mata da Hausa Hausa muka ce <laughs> mai lankwasa to kala ya ake ce mata eh? hausa ma na ce mata kere sandawa da take da ɗan karkata a sama to manzo Allah yana rike da ita idan ya zo sai ya taɓa rukuni da ita da sandan nan haka manzo Allah su sunan ya wannan hadisi yana nuna muna ko yana ba mu labarin yadda manzo Allah su ya yi tsawafin shi a hajjin shi da ya yi wanda lokacin hajjin kowa ya sani cewa mutane sun yawaita musulmai sun yawaita a cikin musulman nan wani yana so ya ga yadda manzon Allah yake wafi. kowa idan shi akan wa yake kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wani ba ma yadda manzon Allah yake wafi ba so yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai ne idan aka zo wajen tawafi kaga kana son ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani wal Allah wani bai taba ganin manzon Allah sallallahu to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane sun yawa shi ko manzo Allah yana da tausayi da kula da yanayin mutane ba zai kyale ba na gaba kaɗai su ganshi na baya ba su ganshi ba manzo Allah sallallahu alaihi kullum yana kokari wajen daidaita mutane ku sani cewa mu duka bayan Allah ne mu duka manzo Allah yana so ya nuna mana mu duka babu wani wanda yake da wata dangantaka shi wadda ta hita ta wani a wajen Allah subhanahu mu duka bayan Allah ne Allah shi ne ubangiji mu mahalicin mu abinda manzon Allah yake kokarin nuna mana sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haura kuma yayi tawafi a sama wannan raƙumi domin kowa da kowa ya ga yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ibada masu so su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi su ganshi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake na saman raƙumi idan ya kewayo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dora sanda a saman rukun rukunul aswad ko rukuni inda hajarul aswad yake manzo Allah sai ya dora sai ya sai ya sumbaci wannan dutse ko kuma ya ɗora sama wannan dutse sai ya sumbata wasu suka ce baya sumbata kamar da zai za mu zo mu gani wannan hadisi me yake karantar da mu da farko dai yana karantar da mu ashe idan mutum bukata ta kama ba zai iya yin tawafi ba a kafafuwa yana iya yi a sama abin hawa kenan misali gurgu ko wani gajiyayye wanda baya iya tahiya idan ana iya ɗora shi saman keken gurage a rinka tura shi ya yi tawafi a kai tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau raƙumi domin maslaha kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau raƙumi domin maslaha kina idan maslaha ta kama mutum yana iya hawa abun hawan shi yayi yayi tawafi da shi sannan wannan hadisi yana karantar da mu ashe sumbata ko taba rukun rukunul yamani ko wajen hajarul aswad da hannu ashe idan an samu dama ne ba dole bane ba sai ka samu sai ka taba idan ka samu dama ka taba da hannu idan baka samu ba kana iya taba da sanda amma da sandan naka ya zama ba za ka cutar da mutane idan za ka dogoro sanda sai ka dade shewa wani hannu ko sai ka tunkuɗi wani da sandaka kaga wannan cutarwa ne gaban ɗakin Allah kana zalunci idan ka samu dama ba za ka cutar da kanka ba za ka cutar da mutum ba za ka yi haka imam muslim ya zo a cikin ruwayar da ya kawo ziyada sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi shi ne abin da na so gaya mana an tare sun tsaya manzo Allah idan ya taba imam muslim ya ce sai ya sumbaci sanda tun yanzu ba da hannu ba ya tabo hajar aswad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbaci sandan da ya tabo sannan haka imamu muslim ya fitar da wani hadisi daga Ibn umar amma hadisi ne marfu'i cewa annahu istalama alhajara bi yadihi summa qallab summa qabbalaha manzo Allah ya taba hajarul aswad da hannun shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbaci hannun shi idan kaga yana nuna mana an idan baka samu sumbatar hajarul aswad ba da bakinka idan ka tabo shi da hannu kana sumbata hannu idan da sanda ka tabo shi kana iya sumbata sandan wannan shine abin da jumhurul ulama suka tafi a sannan wani darasi daga cikin wannan yana nuna mana mai malami malami kada ya takaita wajen ba da karatu da nazari mai suna shi ilimi haka ya takaita da kamantawa mutane da ayyuka ayyukan malami suna da tasiri lokacin karantarwa malami ya zama ayyukan shi da furutun shi suna daidaituwa wannan zai tasiri wajen ba da ilimin da yake badawa misali inda malami zai nemi zai ba ma mutane nasiha wajen taimakawa kuma an san malam yana da kuɗi ce a taimaka fi sabilla ce ya gaji a tashi da ranar hula a kewaya kuma malam bai sa hannu a aljihu ba hudu to kaga abin zai zama wani bambar kwaya ga lokacin da malam zai ce a taimaka wani ya samu kaza ya shiga bukata malam kowa ya san malam da yana dan halin shi malam ya fara sawa a hannun shi ya ci ku tsaya tukuni zan fara wannan zai ba mutane dama na taimakawa su ba fi sabilillah duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin rayuwar shi za mu fahimci haka manzo Allah bai kaita ba wajen gaya wa mutane aikin alkhairi da baki kadai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana musharaka da su a cikin abubuwa da yake wani lokacin ma yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani aikin sai dai sun ga yana yi sun iske shi wanda shine ma yawanci abin da yake faruwa aikin alkhairi sai dai manzo Allah yayi gaba su isko shi ka dauki misali irin su misalai ba sama baduwa irin su tawafi da sallolin dare da komi manzo Allah sun a gaba yake sauran suna bin bayan shi abu na gaba daga cikin darasi da zamu dauka wannan yake nuna mana kamar yadda masu malamai suke cewa duk dabbar da ake cinta to fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne duk dabbar da ake cinta fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne ba a ina za mu ɗauko wannan darasin saboda ga manzo Allah sassa ya shiga da taguwa ya shiga da raƙuma lakin Allah yana tsawafi kuma ka sani dai ba za a yi tsawafi a yi kewayo da ita abu ne wanda ake zato za ta iya yin fitsari ko ta yi to kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi duk abin da zai zama najisa ne ko ana tammahanin faruwar najisan dalilin shigowar shi masallaci manzon Allah ya hana sai ga manzon Allah sallallahu alaihi ya shiga da taguwa yana kewaye dakin Allah subhanahu wata'ala wannan sai ya zo malumai suka ce wannan addalilu huna ayyadal asl dalili aka samu wanda kuma yake karfafa asalin abu tunda an halatta mana mu ci naman ta mu ci kazanta wanda yake nuna cewa ashe fitsarinta da kashinta ba najasa ba ne kenan ga dalili kuma ya tabbatar mana da asali abu na gaba daga cikin darasi shine falalar tsawafi tsawafi yana da falala idan da za ka je maka ka yi tsawafi ka yi tsawafi idan ka yi ka tsaya can kuma ka tashi ka yi ta tsawafi kana da lada mai girman mai ɗimbi yawa akwai wani al'ada da mutane suke a ce idan suka tafi ɗakin Allah idan mutum ya ɗan tawafi sai ya bari ya shiga makka ya yi sai ƙara ɗauko wani banda niyya na umara kuma ya zo ya sake malumai suka ce wannan bai da asali a cikin aikin magana. tunda ka shigo gara ma ka yi ta tawafi ka yi ta yana da lada idan ka yi umara sai kuma ka komo ka zo ka yi tawafi za ka samu lada mai ɗimbi yawa wallahu ta'ala rabi'u الحديث الرابع bada بعد المئتين hadisi na 224 an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma qala lam ara an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yastalimu min al-bayt illa ar-ruknayn al-yamaniyayn hadisi na abdullahi dan umar allah ya ƙara musu yarda da shi da mahaifin shi gaba gida yake cewa lam'aran nabiya sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba yastalimu min albayti yana taba wani abu daga cikin ɗakin Ka'aba manzo Allah sallallahu yace ban taba ga manzo Allah yana taba shafan wani abu daga cikin ɗakin Ka'aba illa rukunaini face gaban nan guda biyu na ɗakin shine al-rukunu yamani da kuma wannan rukuni a sharqi wanda adda kai hajarul aswad a jiki in ba wa'annan gabai guda biyu ba ba inda manzo Allah yake taba a cikin mutum ya da niyya dai mutum ya taba haka sai dai ka goga baka sani ba amma ka taba da niyya domin ka sumbata ko ka taba shi haka za mu ga a ɗayan ma ba a ma sumbata kamar rukunin yamani ba sumbata ana tabawa amma ba sumbata ga inda ake sumbata shine a rukunin sharqi nan ne ake sumbata to yace ban taba ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sumbata yana taba yana taba wani waje daga cikin ɗakin Ka'aba ba to ina man da suke dauko sun masu zo su jika suna sha ko ina wanda suke kaza abubuwa da yawa ne Allah ya kare mu yace illar rukunaini al-yamaniyaini fa ce wa'annan rukunai guda biyu waɗanda ake ce musu al-yamaniyaini kamar nisba ce dangantawa ne zuwa ga dama dama kamar yadda ake ce ma al-qamaraini malam Abdullahi ibn Abdurrahman Bassam ya kawo yace kamar yadda ake ce ma al-qamaraini ana nihin rana da wata watanni guda biyu sai a ce rana da wata ya ce al-qamar umraini ana nihin abubakar da umar al'abuwaini ana nihin baba da ma'aifiya to haka al'yamanai ne da ake nihin ana nihin rukunin yamani da rukunin wanda rukunin yamani rukuni ne wanda yake bisun yake gab daga shi sai a zo wajen inda adakwai kai hajarul aswad dan mun gani a baya muka ce asali da ɗakin baya yana da ginshikai guda ko gabbai guda shidda da aka zo aka sake ginin sai ya zama gabai guda hudu wannan gabai guda hudu rukun gabai biyu suna ashar yammaci waɗanda kuma su ma suna da falala waɗanda suke da yammacin suke yammacin nan gaba ɗayansu wanda a wannan wajen kwai na hajarul aswad na farko su wa'annan suna sama asali ginshikin da annabi ibrahim ya ɗakin ka. gabbai guda biyu da suke yammaci suna saman asalin wannan fondasiyon wadda annabi Ibrahim ya yi. Kuma sannan a saman wannan gaban nan na shark, a nan ne ake samun wannan hajarul aswad. Kina kaga falalarsu su babba ce. Ga a nan ne ake samun hajarul aswad, a nan ne ake samun arrukunul yamani. Wani a nan ne ake samun hajarul aswad. Sai idan muka dawo na yamma, na gabashi, so su kuma suna da falala guda wanda su suna saman yana saman bisoyin shi alukulul yamani kenan yana saman shi kuma fandasuyan na annabi ibrahim wanda a gehe kuma rukun shami da al'iraƙi, rukunai guda biyu da suka yi saura wa'annan su kuma ba su saman ba su da wannan falala kama an ƙara gehen ka'aba daga wannan gehe na gabaci wanda gehe na ashar da gehe na misalin shi gabacin an ɗan ƙara wannan gini daga gehe to kaga gehen gehen rukunul sharqi akwai rukunul yamani kuma akwai rukun inda adda akwai hajarul aswad kenan wannan shi ya bashi wannan falala suna da falala wanda daban da wannan da haka idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tawafi idan ya zo jikin rukunul yamani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabawa idan ya zo rukuni rukuni inda adda akwai biswaci hajarul aswad inda daga nan da ake fara yawai ɗakin ka'aba manzo Allah sallallahu alaihi idan ya samu dama yana sumbata idan bai samu dama ba ya taba da hannu sai sumbaci hannun shi idan haka ma bai samu dama ba manzo Allah sallallahu alaihi yana sa sanda kamar yadda muka gani ya sumbaci sanda idan haka ma bai samu dama ba kai ka nuna ka nuna wajen da hannunka haka ka wuce idan ka kewayo ka nuna haka ake wallahu ta'ala alim abin da zamu dauka a cikin wannan hadisi yan uwa mustahabbi ne taba rukunnan nan guda biyu rukunan nan guda biyu mustahabbin yana kasancewa ne ga wanda yake tawafi ga wanda yake tawafi ka taba ko ka sumbata idan wajen da kake wajen hajarul aswad ne kuma dama ta baka sai ka taba idan dama bata baka ba to kada ka matsa ka rinka ture mutane ko kana cutar da mutane shi kuma rukunul yamani zaka taba shi amma baka sumbata shi wannan shine zance mafi inganci ba a sumbata shi sauran rukunai guda biyu wanda ake cima al-shamiyai ne wa'annan rukunai guda biyu shi da al-shami wal iraqi rukun shami wanda ke kallon bangaren sham da rukun iraqi wanda ke kallon bangaren iraq wa'annan su ba a sumbata su ba a taɓa su sannan haka ma muqami ibrahim shi ma ba a sumbata shi ba a taɓa shi wanda bittifaqil muslimin ittifaqi ne na musulmai mabiya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama. duk wani dutse da ka gani a wannan gehe to ba wani dutse za ka je ka runguma ko ka rinka sumbata ko ka nemo albarka a kai shi ko makamantan haka haka ma kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ba a zuwa a sumbace shi ko a taba shi ko a yi kaza duka wa'annan abubuwa dan shi tawafi ibada ce tawafi ibada ce wadda Allah ya shar'anta ne a waje guda ɗaya kawai ina ka'aba ka'aba kadai ake ma tawafi duk wani waje da kaga ana kewayawa in ba ka'aba ne da sunan ibada wallahi ana yin bid'a an kirkiri ibada ce ta ƙarya wadda ba ta da tushe a cikin addini misali hatta wani abu da ake yi a ce mutum ma ya kama shi ma ya kewaya shi ko tsallaka shi wannan duka shirme ne ibada ce wadda ake wa ake yin ta a wajen tawafi Allah subhanahu wataala ake ma kuma ana yin ta ne a wajen Ka'aba kadai wa'ansu za ka same suna kewaye kaburruka wansu a ba sa zuwa takanar su kewaye sai eh, da inda aka binne mutum daga ana wani abu ne kewaye kewaye irin wannan tawafi dukkan wannan abubuwa haramun ne bai halitta ba a cikin shari'a kenan sai mu kiyaye kaga wani ya je jikin kabari ana kewaye kabari ana tabarruki wani za ka ga boka ya sa shi ce je kewaye kabarin wance da baya da baya ko da langa idan ya kan ko ya je ya ya yi wannan duka wannan abubuwa shirka ne ko an sun bid'a ne sun dai ga sunan duka abubuwa waɗanda bai kamata ba musulmi a same shi a ciki kenan tawafi ibada ce wadda ake yin ta a ka'aba kaɗai a ka'aba kaɗai kada ka yi ta a wani waje kuma a ka'aban ma tana da yanayi da karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wajaje waɗanda suna da tarihi kamar mukamin Ibrahim akwai Jabalur Rahma wanda yake Arafa da Mash'arul Haram wanda yake Muzdalifa da rauda ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da dutse na baitul maqdis duka wani abubuwa ne wadanda suna da tarihi suna da daraja amma bai tabbata ba ana sumbatar su bai tabbata ba ana sumbatar su ana tabarruki da su haka mu kiyayi kawunan mu yan mu kare addinin mu jarin mu duk wani abin da zai kawo mana matsala a addini to mu kiyaye shi shari'an nan shari'a dai ta Allah subhanahu wata'ala muna ana amso ta ne a wajen Allah ba a so ka ƙara ba a so ka rage kada ka ƙara wajen wuce gona da iri kuma haka kada ka rage wajen sakaki da addini Allah subhanahu wata'ala idan bai shar'anta ma abu ba manzo Allah sassan bai yi bayani ba kuma ka ɗauke shi ka yi shi da addini to ka ƙaryata Allah ka ƙaryata manzo Allah ka ƙaryata Allah saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan Allah ya ce ya cike mana addini kai kuma sai ka zo ka kirkiri wani abu wanda babu shi lokacin da Allah ya sako wannan aya kenan ka ka kadaita Allah Allah ya ce addini ya cika kai kuma ka samo ibada sabuwa sannan kuma haka kana cin gyaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah da yake cewa taraktukum alal mahajjatil bayda lailuha kana hari manzo Allah sassan ya bar musamman tsari wanda yake fari kyal wanda a haske yake a bayyane babu wani abu koyi koyi a addini komai a hili yake manzo Allah sallallahu alaihi ya bar mu ya cika yace hal ballagtu nabiya na cika sahabbai suka ce ka cika manzo Allah sallallahu alaihi ce na cika suka ce ka biya ka sarki yauni yace Allahumma fashhad sai kai kuma ka zo kake cewa a ga wani ma aka ce manzo Allah ya kace yana da kyawu a ce manzo Allah ya kace yana da kyawu ibada muke bayani baya shiga cikin mu'amalu da al'adu akwai abubuwa waɗanda mu'amala ne da al'ada manzo Allah bai yi ba da yake ba a yin su da sunan ibada mai zaman kanta to wannan ba za su yi ƙarƙashin wannan ba amma ka kirkiri ibada mai zaman kanta wanda kana gani lada ce tana da lada wanda bai yayin ta yana da zunubi to idan kai haka ka ƙaryata Allah sannan kuma kana cin gyara na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana nuna imma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya san ilimi wanda ya ɓoye bai bayyana ma mutane ba ko kuma a'a kai ka gano abin da manzo Allah sallallahu alaihi bai sani ba na ilimi kaga dukkanin su bata ne dukkanin su hallaka ne Allah subhanahu wataala ya kare mu ɗan uwa wannan shine babi na qawafi wanda ƙarshen shi kenan muka zo wanda za mu tsaya a nan insha Allah sai darasin mu na sattin idan Allah ya kai mu za mu ji ci gaba da bayani akan al'amurka wanda suke da alaka da haji musamman babi na at wanda yake muna bayani akan yanayi ko ibada ta haji yanda ta rabu ta kasu da zuwa kashi uku Allah subhanahu wata'ala muke roƙa ya nuna mana Allah subhanahu wata'ala ya nuna muna shirya ya ba mu ikon binta ya nuna muna ata ya ba mu ikon guje mata marasa lahiya mu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba su sauki ɗan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya musamman nan kusa-kusa malalamin wanda ɗaya ne daga cikin yan uwa waɗanda muke sallah da su a wannan masallaci muna roƙon Allah subhanahu ta’ala ya gafarta musu ya sa aljanna ita ce makomarsu Allah subhanahu ta’ala ya yafe musu Allah subhanahu ta’ala ya yafe musu Allah ya sa aljanna ita ce makomarsu mu da muka saura in ta mu ta zo muna roƙon Allah subhanahu ta’ala ya sa mu cika da imani Allah subhanahu ta’ala ya sa mu cika da imani Allah ya yafe mu da kuma ya sa aljanna ita ce makomarmu